Allah zina ya tarabba suna bikin waɗanda yake kullum suna ƙoƙarin suna jiran wata ba ta same ku. in kana kun fatu in kun samu cin nasara kun ka samu ganima min Allah daga wajen ubangiji fa alu lakum sai su ce muku alam kuma ku ashe ba tare da ku muke ba wato in wata wadata ta sami ku sai ce ai tare da ku ai mu ma mu'minai ne fi dini ga addini wal jihad da jihad wa na min al ganima saboda ku raba ku ba mu wani abu na ganima wa in kana al kafirin nasibu in ya zan wato wani rabo ya zan ga kafirai sun samu wata eh, abin nan Eh, nasara akan ku min zafari alaikum sun samu wata nasara akan ku kalu da sai su ce musu alamin da alaikum ashe ba mu taimake ba mu rinjaye ku ba ai alam na galib alaikum ba mu rinjaye ku ba wani tamakkan min katlikum mun ka samu ikon kashe ku wa asalikum da kama ku fa abqaina alaikum amma bayan haka nan sai mun ka taimake ku ai musulmi kun sani sai da mun ka ci nasara akan ku mu mun ka dai mun ka ta lallashin su a so ka sake ku kun gane ko wa ah, alam na na'akum min al muminin ba mu hana ku daga mu'minai ba kasu subautar da ku an yadfaru faru su zan sun samu nasara akan ku bi mu ci mun ka ki taimakon su wa murasalatikum ko bi akhbarin ko ko mun ka dora aika muku mun ka ce ga abin da zai auku kullun ko ah, falana alaikum alminna saboda ka ashe muna da wata daraja akan ku dan mun gaya muku abin da suke ciki ba su sun ka kaku ba qala Allah ta'ala sai Allah ya ce wallahi kun bai da ku Allah shi yake yin hukunci tsakanin ku da su su masu yin haka nan ranar kiyama bi an yuri salakun aljanna innal munafiqina yakhadi'una Allah wato su munafikai suna suna yaudara Allah da ganin su wato suna kamar suna yaudarere ne da Allah bi izhari min khilaf ma abdan domin suna bayyana wa akasin abinda a cikin sun ka boye min al na kafirci li yarfa'u anhu ahkamahu ad-dunyawiyya don su tunkuɗe hukunce hukuncen kafirci na duniya domin sun bayyana su musulmi ne kun ga za a yi mu'amala da su za a yi auratayya da su za a yi komi da su abin nan kamar kenan suna yaudara Allah wato suna yaudarar mutane abin domin Allah ba iya yaudara shi wa huwa khadimu amma Allah mai rinjaya su ne da yaudara wato zai saka musu kenan mujazi mai saka musu ala khila'ihim bisa ga yaudara su wa yabtalihuna fi dunya su wi kunya duniya bi ila illahi nabiyahu ala ma abdanu wato duniya su ji kunya a ce ga abin da fa a cikin su kun ga wanda an ka san abin da ya koyi an kunya tashi wa yu'aqabuna sana'i musu azaba fil akhirati lahira Wai idza qamu ila salati in sun ka tashi zuwa ga sallah tare da mu'minai qamu kusala sai su tashi suna masu kasala sai ga suna ta hamma wato sallah mai nauyi yarabunan nasa suna nuna ma mutane kullum abinda mutane ke gani shi ne suke iya yi wanda mutane ba su gani ba su iya yi wala yadhkuruna Allah ba su ambaton Allah ba su yin sallah illa qalilan sai kadan ala washir ya ko shi in sun yi don riya ba dan wai don sun yarda da Allah ba don a kago abin nan wurdin ma da zan su sai an sa eh, abin nan ah, sai a ah, ba wannan ba sai an sa su loudspeaker don aji mukazzabin wato su munafikai wato abin nan masu kai da kawo ne bayan zalika tsakanin kafirci da imani laban su bina ila haula ba a jingina su zuwa ga kafirai domin sun bayyana kalmar shahada wala ila haula kun ba a jingina su zuwa ga mu'minnai domin aiki sun koyi kafirci man duk wanda Allah ya fatar falan tajid lahu sabila ba za ka samu hanya kware gare shi ba ba za ka samu masa hanya kware ba ai hanya ila zuwa ga Allah mun ci gaba ya amanu يريدون أن نجعلوا لله عليكم سلطانا to ya ayu alladina amanu ya ku wannan nayi imani la ta takhudul kafirina awliya kada ku rike kafirai su ne masoya gare ku min dunil mu'minin ku bar mu'minai aturiduna an taj'alu illa alaikum sultanan mubina kuna son ku ba abin nan ku ba Allah eh, hujja akan ku na. na ku komo kuna muwalati da kafirai ku bar mu'minai ai burhana bayyana hujja bayyana na alani hatifin bisa ga munafikin ku domin duk wanda ya rike ya abin nan kafirai ya bar mu'minai wato ya ba Allah hujja Allah shi masa azaba Allah tsare mu to sunan munafiqin المنافقين في الدرك تجد لهم to innal munafiqina wato lalle su munafiqai fi darkil asfali suna da martaba ta kasa wato wadda ta zama kasa minan nari na wuta ai wa huwa qaru hadu wato an ce abin nan wato abin nan sab na kasa wato na kasa gare kenan na kasa duka eh minan nari na wuta wa huwa qaruha wa lan tajida nasira kun har abada ba za ka samu musu mai taimako wanda zai hana su daga azabu ubangiji إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما to illal ladina tabu sai wadai wadan sun ka tuba daga munafici wa aslahu sun ka gyara aikin su wa atasamu billahi sannan sun ka amince da Allah wa akhlasu dinahum lillah sun ka farkake addinin su ga Allah min riya sun ka farkake shi babu ya ciki wa ulai kama al mu'minin su wadannan sun komo tare da mu'minai fi ma yutuna ku ga abinda suke bayarwa kenan a ko ku abinda ake basu وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الله زي كاو مؤمني لا دا ود اما يجرما في اخر الاخره شيني الجنه تو تشغبا ما يفعل الله بعذابكم وكان ma yaf'alu Allahu bi azabikum mi Allah zai yi da yi muku azaba wato Allah ba wai ko ya muku azaba ba ta amfane shi da komai bane ba ya sau ɗebe wani kushi ah. ah, in shakartun har in ka gode mani iman da ya ba ku da ya mai sa'a wa amantun bi kun kuka imani da shi to menene zai amfane shi in ya muku azaba ai la yu'azibukum ba zai muku azaba ba wa kana Allahu shakiran kuma Allah ya zama mai godiya ga ayyukan mu'minai bil isabati ba su lada aliman ko masani bi halki ga halittarsa wa huwa alimun bi jami'il juz'iyati masani ne ga dukan komi gunguntayen abubuwa wala ya kaula kul galat albatta ba yiwa kure ya ko da Allah har abada wala jarama annahu yuwasilu thawabu haqiqa Allah zai sadar da ladar aiki ila shakir zuwa ga mai godiya wali kuma yana sadar da azaba ila ila ga wanda ya kauda kai wa shukr min Allah ar bil qalil wato a ce Allah na godewa in dai ka yi aiki ko kaɗan ne in ka yi yadda ya ce to zai gode ni amali ibadi na aikin bayansa matuƙar da ya sun yi yadda ya ce wa'id ko wa'id abu sawabi alai ne ya ninka abin nan la sakamako a kan shi wa kuwa taqibu duk wannan magana da mun kayo eh, tun daga eh, tun daga ya ayyuhal ladina amanu aya ta 136 har zakuwa ne wato shine yace abin nan taqibul liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum ba an ce abin nan ku tsare abin nan kada ku zauna da kafirai hasu abin nan ba to shine an kai ta ƙarin bayani ana kun gane ko koda cikin sallah eh, walau la da aka ila kauli walau la da alaikum rahmatu la tabatum shaytan illa illa ba don falal Allah da kiyan wata shi magare ku da kun bi shaytan duka sai kada wato shine abin wato wannan ƙarin bayani daga gare shi kun gane ko to ci gaba akram ka ba kuma ga wani takibi wa qauluhu ta'ala magana shi da yace la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'min al-qawli Allah ba ya bayyana wa. da abin da baya da kyau na magana min ahadin ga kowa ai min ahadin yu'aqibuhu alai duk wanda ya bayyana muhunyan magana ga wani Allah zai masa azaba illa man zulim sai wanda an ka zalunta wato wanda an ka zalunta fala yu'aqibuhu bil jaribi in yace an zalunce ni an yi min kaza to Allah ba zai bai azaba ba bi an kubira an zulmi zalimi shine yace ga abin da an kai min zalunci wayriku alaihi du'a du'a jahilin kun babu laifi shi wa wanda yayi masa zalunci addu'a wanda ta halatta bi an yakuna bi qadari zulmi shi zan yayi masa addu'a gurgurdan zaluncin da yayi masa wala yadbu alaihi bi kharabi diyari kada ya ce Allah ya rushe gidan wani kun gane da adali akhadhi malihi min zan ya da dukiyar ka kace Allah ya rushe gidan wani kada kai haka nan wala yasub walidahu kuma kada ya zagi ubansa wa in kana huwa fa'ala zalika ko da shi ya zagi naka ba kar ka zagi naki wala yadku alai kada shi mai mugunya addu'a li ajali zalika bil halaki ce Allah ya halaka shi kada shi masa kanan bal ya kulu sai ce Allahumma khallis hakimin wa Allah hidda hakina daga wani aw Allahumma jazi ya Allah ka saka masa ga abin da yayi min aw kafihu Allah ka saka masa wala yajuzu an yadku alaihi bi su'il khatima kada ya ce Allah ka sawa ne mutu mugunya mutuwa awul fitinati fi dini ko ko Allah ka kawo mai fitina ga addini ya kafirta kun gane ko wa kana Allah samian Allah mai ji ya Allah ya zan mai ji lima yuqalu ga da ke faɗa aliman ko masani ne bil da halaye to ci gaba إن الله كان in قديرا وإن تبدو خيرا إن كنت alheri الخير نأيك الخير aw ta ko kun kai aikin alheri kun ka yi shi koye kun ka koye aw ta abu an kun ko an ka zalunce ko kun ka yafe fa inna allaha kana afuwan allah ya zama mai karbar an ah, yafewa kadiran ko mai iko ne yukassiru al-afazai ya yalwata ayati wannan da mutum ya Allah usata ga masu zunubi ma kamar kudarci tare da cikan ikon sa alal intiqam ga yin azaba fa antum aula bi dalika saboda haka ashe ku tunda an kai muku laifi kun ka yafe ashe Allah shi kariya ta muku ya cancanta wa huwa hasan lil mazlumi ala tamhid al wannan fadaitarwa ne ga wanda an ka zalunta wato ya shin wato gafartawa ga wanda ya zalunce shi ba da ma rukhisa lahu fil intisari bayan ya samu sa'a kenan yana iya ramawa shi yafe hassa ala makarim al akhlaq wannan halaye ne na kware mutum ya zalunce ka ce ka bar shi da Allah kun gane ko ko na ke masa wannan maganar da an kai qauluhu wannan ayan nan biyu تعقيب لقوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ba a ce Allah la'anwani sai dai Allah la'ani mai yin kaza ka gane ويريدون أن يبلغوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر to wannan magana shi ma wani takibi ne na daban da ce wa qawluhu ta'ala kuma farkon takibi ne inna alladhina na billahi waɗanda ke kafirta da Allah wa rusuli da manzon da manzanninsa wa yuriduna an yufariqu bayna Allah wa rusuli suna son su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa da an yi minu bihi dunan su yi imani da ke ai abin bautawa guda ne muke yi da mu da ku amma ku ku rike da ku mu rike namu kaga sun bambata kenan tsakanin Allah da manzannin sa kun gane waya kulo na mini bani kuma suna cewa muna imani da sashen manzanni wa na kafur bani ba mu yarda da wasu ba wa yuridu na yatakidu bayna dalika sabila suna son su riki wata hanya tsakanin wannan su ta yi hanya ta su dariƙan hanya ya yadhabuna ilai ga yadda Allah ya ce su yi nasu hanya ulaika humul kafiruna haqqan

wannan ah, musulun wa ta na lil kafirin azaba muhina mun yi tattalin azaba mai walakantarwa ga kafirai ai za a haratu mabuciyar walakantarwa wa huwa azabun nar shine azabar wuta ci gaba والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف أولئك سوف نؤتيهم to wallazi na amanu billahi waɗanda sun kai imani da Allah wa rasuli sun kai yarda da manzanni gaba ɗaya dukansu walam yufariqu baina ahadin min basu bambanta tsakanin kowa ba daga cikin su kun gani wata musulmi muna cewa da abinda da annabi ya tafi shi ɗaya muke aiki da shi amma ba mu rarraba ba domin dukan annabawa sun yi sun yi wasiya ga mutane na cewa in ya bayyana bi shi ashe wanda ya ki ne ya falle kun gane ko walan ku baina ahadin minhum ba to bambanta tsakanin kowa ba ga annabawa ulaika sawfa nutim ujuran wadannan wato nan gaba za mu ba su wato da su ko ga wata kira yutim ujuran Allah zai ba su da su ladar da su sahaba amalan zai ba su sakamakon ladar na ayyukan su wa kana Allah gafuran li awliya kuma Allah ya zama gafara ga masoyansa rahima mai tausayi bi ali ta'ati wa huwa ta'qibun tun da can inda yace ko kaulu mun gane ta'ala wato aya ta 150 da 151 da biyu wato ta'qibun liqawlihi man shakara rasulun min ba'di ma tabayyana lahu huda wa bi ghayra sabilil mu'minin kun ga wato kenan yayi abin ya rarraba ya ki bin mu'minai ya ya kwalle yayi nashi daban kun gane ko to ya aluna aluna يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم min as السماء wannan takibi zai nisa wato da sun kaki karbar abin nan da sun kaki karbar aiki da taurat bi mitakin wato saboda alkawalin su ai akhadha limitaki alayhi don dauka alkawali akan su liya liya khafu don su ji tsoro fa yaqbaluhu ne ba fa yaqtuluhu ba fa yaqbaluhu wato su karbi taurat wato don su ji tsoro su karbi alkawalin wa qulna lahum ko mun kace musu wa huwa muzillun alaihim ko wato alhali shi dutsen yana mai inuwa a kansu udkhulul babu sujjadan ku shiga cikin gari kofar gari sujjadan kuna masu tawadu lokacin da suka isa ga ariha garin da an kace su shiga wato sujuda ta dukawa wato suka ki wa qulna lahum mun kace musu la ta'du fi sabti kada ku yi eh, abin nan kada ku yi aiki cikin asaba kada ku ketare haddi wato ku yi aiki cikin asabar fi sabti duk diyadin lishitan da farauta kifaye kada kuyi farauta abin ran asabar mun ka ce musu haka nan wa akhadna minhum mithaqan ghalidha mun ka riki alkawali mai kauri akan su ala zalika bisa ga haka ila innahum utul mithaq an ba su alkawali ala annahum in hammu bir ruju'i an ad-dini an ba su alkawali ne cewa in sun yi niyyar koma barin addini wallahu yu'adhibuhum Allah zai musu azaba bi ayyi anwa'il azab da kowace irin nau'in azaba an arada wanda ya nufi duk da haka fa naqalu duk alkawalin na sun ka walwale wannan duka kuma ya fi tsanani ga wanda ya ce saukar da littafi to ci gaba فبما نقضهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا to ga wasu wani azaba da aka yi musu suna da rai saboda waɗannan laifuka da an ka ambata fabi ma na kalim saboda walwalewar da suka yi eh, fabi ma na kalihim saboda walwalewar da suka yi la'annahum mun kal'ane su kama jaa musarrahan bihi awwal ma'ida kama yadda ta farkon suratul ma'ida wato abin hobi ba na kalihim mithaqan la'annahum wato mun la'ane su saboda walwalewa alkawalin da suka yi mithaqan wa kufrin bi ayati la kuma saboda kafirta su da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghayri haqqin kuma saboda kashewar da sun kawa annaba babu duk wani dalili illa don sun yi wa'azi kawai wa qawlin da magana suka annabi kulubuna gulhum rubuka mu da suke ba mu jin maganar ka bal Allahu alaihi qulubin Allah ya ce a'a ba wai ruhofi ba ne Allah ya sa rufi a kansu da kudin saboda su falata i ba su iya hadda cewa ta i wa'azan ba su iya hadda cewa wani wa'azi ba su saurare wala yu'minuna illa qalila ba su imani sai kadan minhum daga cikin su kamar Abdullahi ibn Salam da shi da sahabban su wadanda sun kai وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم كما سبوت كافرتهم سب عيسى sun ka kafirta da Isa wa kurrada an wa kurrada ba'ul lil fasli bainahu wa adafin alayhi domin an yi wata 'yan magana cewa Allah ya tsaya ya rufe bukatansu saboda kafirtar da sun yi daga baya kuma da Isa wa ma ala maryam buhtanan azima kuma saboda maganar da sun kai ga maryama suka abin nan ta ƙarya azima wadda an mai girma suka je hita da sun suka je ta yi ta haifi da duk da mi an kai mu saboda haka ci gaba wa qawlihim wa inna badalna al ibn maryam وما قتلوه وما ولا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقولهم كما ده مغانا سن مفتخرين سنا ماسو الفهاري إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم مو من كشي عيسى مريم رسول الله وانده يتي شي منزون الله ني wato mun kashe shi me yi da wannan da wannan magana ta su wato fi zabihim ai bi duk waɗannan abubuwa da an ka faɗa azabnahum kai musu azaba qala ta'ala takdiban lahum fi qatli Allah ya ce don ya karyata su da sun kace sun kashe shi wa ma qataluhu ma salu ba kashe shi ba su ba su mai salbu ba walakin shibbiya lahum amma tasbihi an kai musu an kamanta musu wanda an ka kashe wal maslubu ko ko wanda an ka salbu wa sahibun wato shine abin nan abokin wato an ka kamanta masa shi isa ai alqallahu alaihi shubhatan eh, shubhahu Allah ya jefa sifar Isa gare shi wadannuhu iya sai sun kai zaton shine qala dhahaq wato dhahaq yace lamma aradu qatala Isa ihtamal hawari lokacin da sun kai niyyar kashe Isa sai hawariyawa wato abin nan sahabbansa ah, suka taru fi gurfatin cikin daki wa hum isna ashara rajulun mutum goma sha biyu fada hala alaihim almasihu min mishkatil gurfa sai Isa ya shigo daga abin nan taga fa akhbara iblis jami' al sai wato abin nan eh, iblis shaytan ya ta ga ma dukan yahudawa faraki ba arba'at alaf rajulin wato mutum dubu hudu suka hau fa akhadhu babul ghurfat abin kama ko ba abin nan kofar kofar daki فقال المسيح للحواريين أيكم يخرج وكم قوانين زي في توي قتلوا أكشيشي ويكون مئية ذن تاريد في الجنة فقال faƙala da rajulun sai wani mutum ya ce ana ya na Allah ni wa alqa ilaihi wa madara hata sai jefa masa abin nan rigar shi na sufin ta gashin abin nan tumaki wa amma mata da rawaninsa min sufin shi ma na gashin tumaki wa uka zo ya shi sandar shi wa alqallahu alaihi shabha isa Allah ya jefa kamar isa gare shi fa kharaja al yahud ya fita ga yahud wa qatalu sun kashe shi wa salabu kuma sun kai sun ka abin nan sun kai mai salabu amma wannan mutum kuma dama shi ne ya jawo su wa amal masihu fa kasahu Allahu risha shi eh, abin nan eh, masih sai Allah ya tuhatar da shi da tuhashi irin na na tsuntsaye wa wa albas ko wa albasahu nura ba albasat ba wa albasahu ya tuhatar da shi an nura haske wa qada anhu ladzatal mat'am kuma an ka yanke masa cin abinci wal mashara kun bai bukatar ba fa sara ma mala'ika sai zan da mala'iku an ka dauke shi innal ladina ikhtalafu fi to waɗannan da na saba ga al'amarin sa wato sune nasara ko kuma yahud da fi shakki min suna cikin shakka gare shi min na kashe shi hayatu qala baluhu lokacin da sashen su yace lamar awul maqatul alwajha alwajhu wajhu isa lokacin da sun kafa yana suna cewa wuska kan irin ta isa ce wal jasad laysa bi jasadihi amma jiki ba nashi bane fa laysa bihi wa saboda haka ba shine ba fa qala akharuna sun ka ce bal huwa huwa shine ma lahum bihi bi ilmin ba su da wani ilimi ga kashe shi illa tiba azan sai bin zato kawai wato zato ɗaya sun kabi wato isa na umun kadi sabu alaihi ko fa nasabu alaihi lakin yatabi'una fihi dhanna suna bin zato kawai allazi takhayyalu wanda sun kasu an tashi sun kasu ran tashi kaza wa qila istina'u muttasil li anna al-ilm wa dhanna yajtami'ani mutlaq al-idrak wa tawbin nan kenan da ilmi da zanni duk kusan abu guda ne wato bin zato ɗaya suke yi wa ma qataluhu yaqinan wato ba su kashe shi ba bisa ga hakikani wato ai halu mu'akkal na milkata ba su kashe shi ba hakikatan wato sun an sun an kashe wani to bal rafa'ahu Allah rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan ba kashe shi ba Allah ɗaya ya dauke shi hmm, ila mawdi'in ya kai shi ga wani wuri la ya jari fihi hukumu ghairi Allah wato babu wani hukunci wanda ba na Allah ba wanda ke gudana gare shi wannan naziru wa ila Allah turja'ul umur wato zuwa ga Allah ake mayar da al'amurra wato kun ga kenan Allah ya san inda ya aje shi wa hadal mawdu wannan wuri huwa sama'u salisa an ce sabata uku ne kama fi hadithul jami'u sagir kuma yadda ya taho cikin wani hadisi cikin littafin bukhari ah, sayyidi da yake cewa al-jami'u sagir wato adam fi sama'i dunya ya ce sama adam cikin sama ta farko yake yuradu alaihi amalu zuriyati ƴaƴan ayyukan mu duka na kwarai da mu ya gudu ana nuna masa in yaddi wajen dama ga aikin ƴaƴansa na kwarai shi dariya in ya diba uh, hagu ya kuka kullun wa yusuf fi sama'i thaniya sannan shi ko yusuf yana cikin sama ta ta, biyu wa isa fi sama'i thalitha isa shi ko bata uku wa kana Allahu azizan hakima Allah ya zan mabuwayi ko mai hikima ne ba abin da zai buwaye shi wal murad min al izzati abin da yake nuhi da izzan nan kamal qudratillahi cikar ikon yi ga Allah yana iya yin komi wa min al hikimati wato akwai daga hikima kamalul ilmi wato cikar ilmi wato domin in baka da ilmi kamili baka iya hikima kun da ko sai ka san in ka yi kaza kaza zai hito sannan za ka iya yi za ka yi hikima domin abin da ai hikima ka aza komi wurin da ya dace wannan ba bi hada ala anna rab'a isa alaihi salamu ila samawati wato yayi tambihi da wannan cewa wato dauka isa zuwa ga sama wa in kana kalmu utazir ko da yake abu ne kamar mai wuya ba yiwuwa ga ganin mutane alal bashar bai yiwuwa ga jiki ga wani mutum ya gani لكن la la budda la yu'addu fihi bikum la budda fihi babu nisa gare shi bin nisbati ila qudratillahi ga in mun ka dangana ga ikon Allah wa hikimati da hikima shi ka kauli ta'ala subhanallazi asra bi ya to wannan kun ga abin nan ga ganin mutum bai yiwa amma ga ikon Allah abu ne mai sauki fa innal isra wa ta tahiyar dare da Allah yayi da annabi wa in kana muta'azziran bin nisbati li qudratil bashar ko da yake abu da wanda yake bai yiwa ga ikon mutum illa annahu sahalun bin nisbati ila qudratillahi ta'ala ga in mun ka dangana ga ubangiji abu ne mai sauki don haka wato kenan a ce ga dinnan azizan kana law azizan hakim to ci gaba إلا ليؤمنن به قابل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا to wa in al kitabi ba wani daga cikin mutanen littafi wato yahudu da nasara illa la yuminan nabi wato sun yi imani da isa qaula mautihi gabanin mutuwar shi ai alkitabi shi wato kowane daga kowane kirista kowane yaba yahude kamin ya mutu sai ya sai isa ba kashe shi ba eh, ai hina yu'ayinu mala'ikatul maut lokacin da ya ga mala'iku mutuwa fala yanfa'uhu imanu nan imani da isa bai amfanin sa aw qabla isa ko ko gabanin mutuwar isa ko wani sai sun imani na cewa ba kashe shi ba lamma yanzu qurba sa lokacin da zai sauka amma warda fil hadith kamar yadda yake cikin hadisi wa yawmal qiyamati yakuna lahum shahida kuma ranar qiyama isa zai zama mai shaidu a kansu. bima fa'alu bi ga abin da sun ka aikata lamma bu ita ilayen dan lokacin da an ka aike shi zuwa gare su قريب hmm. من عن سبيل الله كثيرا to wabi zulmin min alladina kuma sai saboda zalunci mun komo ga abubuwan da an kai musu wato laifukan da sun kai saboda zalunci daga waɗanda sun kace mun tuba ai humul yahudu sune yahudawa izhadu lokacin da sun ka tuba wa raja'u an ibadatul ijil lokacin da sun kace sun tuba daga bautar dansa wa huwa tazkiru wato tunatarwa ne الظلم وقع zulma wa qa'a ba'da ma wannan zalunci bayan sun ya auku bayan sun ce da mun tuba saboda shi haramna alaihim mun haramta musu ta ulillahum abubuwan masu dadi da anka haramta ka halatta musu kun fahimta ko waɗannan abin nan saboda waɗannan abubuwa duka mun ka haramta musu abubuwa masu dadi kamar yadda yake cikin wata aya wa allazina hadu haramna kull ladhi dhufrin kun kun hamda ko cikin suratul an'am wa bisaddihim an sabilillahi katiran kuma saboda hana wadda suke yi ga hanyar Allah da yawa wato inda duk sun ga wata hanya Allah za su yi kokari su hana mutane gare ta saboda wannan kuma mun ka hana mun ka hana mun ka haramta musu abubuwa masu yawa kullun wato kokarin على للكافرين منهم عذابا أليما da karɓar riba da cin riba da suke yi wajen abin nan uh, cinukansu wa qanuhu alhali an hana su ga yin abin nan ga cin riba fi taurat cikin taurat wa amwal nas bil kuma da cin da suke yi ga na dukiyoyin mutane da ƙariya kamar cin rashawa cikin hukunci watan duk da mun kai musu wancan musiba saboda su watan na lil kafirin azabun muhina mun yi tattalin azaba mai walakantarwa ko ko alima mai radadi wato lil kafirin ga wanda sun da minhum daga cikin su to lakin rasul lil ilmi minhum منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما to lakin rasikuna fil ilmi amma waɗanda yake masu tabbataccen ilimi daga cikin su minhum wato kamar abdullahi ibn salam wal mu'minu da waɗanda sun kai imani na wannan al'umma wato muhajiruna wal ansar wato na wannan al'umma kenan yu'minuna bima unzila ilayka suna imani da abin da an saukar zuwa gare ko ma unzila min qawlika da min da aka saukar zuwa an gabanin ka min al-kutubi na littafai wal muqimina salata haka nan masu tsaye da sallah su ma suna imani wato kenan an kai an ka tsaya an kai mai nasba don wato a hada biyu domin tsai da sallah ya hada kuma wato abin nan ya hada halin kirki game da imani don ka an ka ce wal muqimi na sallah ba ce wal muqimu na salatu wato ina yabon masu yabon masu tsai da sallah daga cikin waɗanda ke imani da kai wal na zakka da masu bada zakka billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da ranar lahira duk wato suna imani da cewa abinda an ka saukar gare ka gaskiya ne ula'ika sanutin ujuran waɗannan da an ka ce masu tabbataccen ilimi da an ka yi atafi a kansu sanutihim ujuran za mu ba ajaran za mu ba su lada wanda yake mai girma wata irin lada mai girma shine aljanna to ci gaba وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا to abinda at-tariku salati yana daukar ma'anoni daban-daban gwargwadon halin mutum wanda ya bar sallah har lokacin ta ya wuce wannan tariku salati ne ya yi haram amma babu wani hukunci da za a yi masa wanda ke barin sallah har lokacin ta laluri ya wuce abin nan in an sani wato za a yi masa hukunci wato in ya bari haka nan ba da ya yi magana ba shi ma dai haram ya yi amma in yace ba zai yi ba to za a dakata masa sai lokaci ya yi sauraraka a da a yi mai hukunci da kisa wanda ya ce ba zai ya yarda wannan sallah duk gaskiya ce to wannan duk yana cikin musulmi amma wanda ya ce bai yarda gaskiya ba ce shi kafiri ne ridda ne eh. inna auhayna ilayka Allah ya ce mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad kama auhayna ila nun kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga nuh wan nabiyina da annabawan badihi bayansa domin duk adabawan da abayan nuhu ya'yansa ne wa kama auhayna ila ibrahim kuma kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga ibrahim da isma'ila da ishaq ibnahi wato ƴaƴan ibrahim su ƴan isma'ila da ishaq wa yaqub kuma kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga yaqub dan ishaq wal asbad kuma kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga asbad ƴaƴan yaqub wa isa wa ayyub kuma mun kai eh, mun kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga isa da ayyub kuma da eh, abin da yunusa da harun da suleiman wa ataina dawud da zabura mun ka ba dawud da littafi wato abin nan zabura eh, bi fatihin wato ismul ismul kitab zabur littafi wanda an ka ba dawud almuta wanda an ka ba dawud wallan masdarin bi ma'ana mazbur an an karanta wa ataina dawud da zubura wato littafai rubutattu kun fahimta kun wato abin nan kamar yadda mun ka aiko gare kamar aiko ga waɗannan annabawa kuma Dawud an fifita shi ba da sarauta an ka fifita shi ba da bashi littafi in ya zan an fifita Dawud da Zabura ta Qur'ani wanda an ka ba Annabi sallallahu وكلم الله موسى تكليما to wa arsalna rusulan ko mun aiko su manzanni suna qasasnahum alayka wanda yake mun ba da labarin su gare ka min qablu gabanin wannan a sura wa rusulan lam naqasusum alayka da wasu manzanni kuma ban baka labarin su ba wato kun ga shi kenan sanin annabawa Allah ɗaya san iyaka su manzanni ma balle annabawa abin da ake ce ma annabi wanda Allah ke ba wani hukunci yayi shi kadai amma idan an ce ya gaya wani ya zan manzo kun fahimta ko to in ya zan manzanni ma ba san iyakai yawan so balle annabawa wani nan ruwaya annahu ta'ala an ruwayato cewa ubangiji ba asa samaniya ta'ala fi nabiyyin min bani isra'il Allah ya aiko wata dubu manzo dubu abin nan takwas daga cikin bani isra'ila wa arba'ata alaf min sa'irin nasu da sannan dubu hudu daga sauran mutane ina mun ka samu wannan qala kul jallalul mahalli fi surati gafir a ba sayudi ba mahalli wato juz'i na abin eh abokin tafiyar eh, sa to abin wallahu alam <laughs> abin da zama lafiya mutum ya ce ba wanda sai iyaka su sai Allah wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya yi magana da Musa bila wasida ba wasida komi ta kaliman magana A zuna ji wasu na cewa yi magana babu sauti babu harafi babu kaza babu kaza <coughs> wannan kada ka shiga ciki wata mutum in ya sa kansa ga bayanin kalamu la nan ne malamai sun kaɓace Allah na magana yaya magana shi take ba mu san zatin sai yadda yake balle mu sai yadda magana shi take amma kuma annabawan da an kawo magana sun yi magana da shi kun fahimta رسلا مبشرين كو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الجهاد على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما to rusulan wato abin منزلني wato mun da wasu manzanni waɗanda ba mu baka labari ba manzanni mu bashiri na masu bushara da samun lada ga wanda ya imani wa munzirina kuma masu yin gargadi da yin da azaba ga wanda ya kafirta eh, da eh, abin nan mm, eh, man kafara ko wata man kafara abin nan kuma wakati. sannan a ce arsalahu Allah ya aiko su arsalnahum wata mun aiko su li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rasul don kada wata hujja ta samu ga mutane bayan aiko manzanni domin inda ba aiko manzanni ba Allah ya damki wasu ya zuba wuta sai ce don me amma yanzu sai ce na aiko muku na ce ku yi kaza kun ki kun fahimta ko kai kulu kai kulu na su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya ubangiji ya ubangiji mu dan me baka aiko muna wani manzo ba fa nan tabi ayataka mu bi ayoyinka da kuma kunce kuncanka wa kuna min mu'minin ba zan cikin mu'minai wannan kenan hujja ta ko faba asnahum liqad'i udhrihim mun aika manzanni don kace uzurin mutanen su sun miyar ma'azira hujja don an ce wato don kada wata hujja ta zanga mutane an ai mata suna hujja mai istihalati an yakuna li ahadin alayhi subhanahu hujja fi fi'lin min abu Ali ko da yake wato bai yiwa ba mai ba mai uzuri ga ubangiji in yayi wani abu baka yace iya don domin kayansa ne ku fahimta ko li jami'il istidlal bainahuma domin da uzuri da hujja akwai an yi musu an wa hujja suna uzuri don akwai wani abu da ya hadu don wanda yadda adda uzuri zai ce ga dalili ni adda dalili kun fahimta ko bainahuma eh mm, walit tanbihi ala anna al ma'zirati fil qabul indahu ta'ala wato kuma don yin falkarwa cewa wata uzuri ga karba wurin ubangiji da muku talakarmi wata in har ya karba wata karimci ne nashi wa rahmati kuma rahmashi ne li ibadi ga bayansa bi manzilatul hujjatul qadi'at wannan ta zauna matsayin hujja wadda ai yanke allati la marad laha ba mai ba ba jefar da ita wanda zalika qala ta'ala don haka Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zan muna yin azaba ba sai mun aiko wani manzo wa dalilin dalilun ala anna Allah ta'ala la yu'adhibu al-khalqa wannan ya nuna kuma Allah ba shi yin azaba ga eh, talikai qabla bi itati rusul gabanin aiko manzani wa anna ma'rifati Allah ta'ala la tathbutu illa bis sam'i kuma wannan ya nuna sanin tauhidi bai yiwa da hankali kun gane ko sai abinda Allah ya in eh, waɗanda koma ga hankali su ne ke cewa abin nan ba ya sama ba ya ƙasa ba ya kaza shikenan sun ce babu shikenan mm, mm. wanda aka ce uh, a cikin risala azizan Allah ya zama buwa shi mulki eh, mulkin sa hakima kuma hikima fi sunni kun fahimta kun to walan ma qala ta'ala ana uh, uh, au inna auhaynaka wala ma qala ta'ala inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabiyyin min ba'di tabata nubuwatuhum tabbatar nubuwatuhum wato wannan ya nuna kenan annabcin waɗannan manzanni da an ka aiko a annabawa ne domin ba a yi wa a yi manzo sai yana annabi wala rasula ba da muhammadin ya shahadu lahu li dab'i hadal khatiri saboda haka babu wani babu wani manzo bayan muhammad ya shahadu lahu wanda zai mai shaida li dab'i hadal khatiri wai ce ai ba annabawa bane manzanni ɗaya ne amma tunda an ka ce manzanni ne to an san ba ayin manzo sai ya zan annabi kun fahimta ko to istidrak eh, wato istidrak ala qawluhu ga abin nan ga ayar da fi wanda za ta nuna war wato annabi abin da ya faɗa gaskiya ne ci gaba lakin Allah lakin Allah yaj'alu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا توداكن الله أما الله يشهد yana shaidu yubayyinu nubuwataka yana bayyana da annabcinka wato kenan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaidu ga wadanda gabanin su to shi fa zai mai shaidu Allah da me zai shaidu bima anzala ilayka da abin da ya saukar gare ka na qur'ani domin mu'jiza ne in ka ce ba daga Allah yake ba annabi ma zo bane kai taho da aya guda sura guda anzalahu bi ilmihi kuma Allah ya saukar da wannan qur'ani da sanin sa ai aliman wato da sani faj'alahu ala nizamin yu'jizu al-khalqa yasan ya bisa ga tsari wanda zai gajiyar da talikai an litiyani bi mithli fa yakunu shahadatan laka min Allah saboda haka kenan ya zan kharqul adati wanda zai zan shaida gare ka na cewa kai manzon Allah ne wal mala'ikatu yashhadun ko mala'iku suna shaidar gare ka aidan kama fi hadithi Umar kama yadda ta cikin hadithin Umar inda ma a Jibril fi surati rajul lokacin da Jibril ya taho cikin suran mutum yas'aluhu sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi anil islam yace menene musulunci annabi ya musa bayani kuma menene imani menene isani wa sa'a kuma mata sa'a yaushe take wahum la hu lokacin da Jibril ke waɗannan tambayoyi wato mutane ba su san ba san jibrilu ne ba ثم اخبرهم الرسول sannan الله عليه وسلم basu labari annabi ya basu labari annahu jibrilu ja'ahum yu'allimuhum dinahum jibrilu ne yazo yana karanta da su addinin su wato kenan jibrilu ya to shaida kenan fa mislu hadhihi in hada shahadatul malaikati law ilin wannan kuma billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama shaidu ala zalika bisa ga haka nan to ci gaba الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد to innal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta da Allah wa ma qabilu shahadatu sun ka ki karɓar shaida Allah domin Allah ya shaida annabi manzo ne suka ki karɓar shaida Allah su gaskata annabi wala shahadatul mala'ika kun basu karbi shaidar mala'iku ba lai risalatuka ga manzancin ka wani buwataka da annabcinka wasaddun nasu an sabila suna kauda suna taushe mutane daga hanyar Allah wato suna hana mutane shiga addinin kwarai allazi ishtamalat allazi ishtamalta alaihi allazi ishtamalat alaihi risalatuka wanda yake manzancin ka ya tattara a kansa to duk waɗanda ke hana mutane kenan ba su yi shaida ba su yarda da shaida Allah ba ko to kuma su kaddalu sun bace da zalan ba'ida bacewa wadda amma nisa anil haqqi daga barin gaskiya Allah sauka shi wannan ya nuna ke na kara makalla da wadda ya ce ma annabi ta qur'ani ta tsini allazina kafaru wa zalamu lam yakun illa liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum to innal ladina kafaru duk waɗanda sun ka kafirta lalle waɗannan da sun ka kafirta wa zalamu sun kai zalunci wato an yi takararin sa bayyana li ni alaihi hukumahum don shi bayyana hukuncin su akan sa wadan sun kai zalunci kafirci sun kai zalunci shi hukuncin shine wallam yakun illa alaihi ghafir lahum Allah bai zan yana gafarta musu matukar da sun mutu akan kafircin nan ah, wala li wala li adam tariqa kuma Allah ba zai shirye da su ko ga wata karkatar ta hanya ba illa tariqa jahannama ko wata karkatar ta hanya ba a shirye da su ga wata karkatar ta jahannama wa ta a san illa dari jahannama sai dai hanya jahannama sai a dari walma a digile hanya mai kai ka fi waga jahannama duk wanda bai yarda da shaida allah ba wanda ya kashi ce zalin zalunci to ba allah bai aza ta wata hanya sai dai mai kai shi ka fi waga jahanna. al-haduna na fiya suna waɗanda shi amma an qaddara musu da wama a ciki sai mu an qaddara musu da wama ciki ba da dukule bayan ci abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira wato wannan ya zan abu ne mai sauki ga Allah ai hayyina mai sauki kun fahimta ko ya ayyuhan nasu qad ja'akum وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما to sun masarraha ta'ala fi ma yati bi shahadatihi lin nabi wato Allah ya bayyana shaidar da yayi ga annabi sallallahu allati zakara annahu yashhadu lahu wanda ya ambata yana mai shaida fa qala ya ayyuhan nas ya ku mutane waɗanda anka azama yin aiki qad ja'akum rasul lalle zo ya zo muku shine muhammad bil haqqi kuma ya zo muku da gaskiya min rabbikum daga wajen ubangijin kun ga wannan shaida ce fa aminu khair lakum ku yi imani ku gaskata shi ya fi zama alheri gare ku amin ma antum alai ya yi muku alheri bisa ga abin da kuke akan shi ba ma ya fi ba shi alkhairi kenan ah, wa in takafuru bihi in ko kun ka kafirta da shi fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawati ma fi al ku sani fa duk abinda a cikin samai da abinda a cikin kasa na Allah ne mulkan wa halkan wa abida wa la yaduru kufrukum kafirta ku bai cuta shi kuma ba ku ihta ku bar shi wa kana Allahu alima Allah ya zama masani bi ma shaddu abin yake yin shaida min sadiqi risalati Muhammad da gaskiya an manzancin Muhammadu ilaikum zuwa gare ku hakima ko mai hikima ne fi tadbirihi da khalqi ga shirin da yawa ta halittunsa wa huwa alladhi dabbara lakum ma ma fi risalati mu shine shirya muku abinda cikin manzancin Muhammad in in tabatumuhu in tabatumuha in kun kabita fa innaha ta'khudhukum ila tariqin najat za ta kama za ta kama ku ta'aza ku ga hanyar tira wal fala da samun babban rabo أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقيها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا. To ya ahlul kitabi ya ku mutanen littafi wato injil la ta galu fi kun kada ku zurfafa ga addinin ku ai wato abin ku tsaya bisa ga haddi la ta tajawuz al hadd kada ku ketare haddi fi kun ga addinin ku addini baya son ka ketare ga abin da Allah ya ce wala wala ta tajawuz wala ta tajawuz al hadda akwai wawi wa au dai ababu fi wato kada ku ketare haddi fi kun ga addinin ku wala qulu wallahi illa kada ku hadi komi ku jingina ga Allah sai abin da a gaskiya min tanzihi an shariki ko ko tsarkake shi daga abokin tarewa wal walad ku tsarkake shi daga da wa alama ku ma haddada Allahu li nafsi kuma ku tsaya ga abinda Allah ya iyakance ga kansa min sifati zati na zuwafin zatin sa kada ku ƙara innamal masihu isa ibn maryam wato masihu wato eh, isa dan maryama wato rasulullahi manzon Allah ne kawai ba dan sa ba wa kalimatu kuma kalmar Allah ce alqaha ila maryam wanda yake ya jefa ta zuwa ga maryam wa ruhu minhu kuma ruhi ne daga gare shi ai zu ruhin ka'ina min wani ma'abucin ruhi ne wanda yake zon daga gare shi kuma sauran abubuwa duka kun ji adama an ce shi ma ruhun minhu ashe kenan duk ɗaya ne ai udifa ilai ta'ala wato an jingina zuwa ga ubangiji tashrifan lahu don girmama shi walaysa kama za amtun ibn la ba abin da anka ce ruhul lahi wato don girmama ne kama a ce abdullahi walaysa kama da amtum ba kamar yadda yake kamar yadda kun kariya yake ba da kun kace dan Allah ne ko ko abin bautawa ne tare da Allah ko kuma na uku din uku ne ba haka ne ba li'anna zarruhi murakkabun domin duk wanda adda rai to abin nan jiki ne kenan wa kun wayam da ko wal ilahu munazzahun an tarkibi an wanda ake bauta ma ko ya tsarkaka daga shi zan tarkibi irin jiki namu wa an nisbatil murakkab ilayhi kuma ya tsarkaka a jingina wani wanda yake an tarkibin jikinsa zuwa gare shi fa aminu billahi saboda ka ya ku nasara ya ku kiristoci ku yi imani da Allah min kauni ta'ala munazzahan an waladna ce an tsarkake shi babu da gare shi wa an sahibatin bai da mata wa rusuli kuma ku yi imani da manzannin Allah ay rasulihi manzansa Muhammad allazi zakara eh, lakum wanda ya ambata muku anna Isa bashar cewa isa mutum ne halakahu Allah Allah ya halitta shi wa rasulu ko manzon Allah ne ka baki rasul kamar sauran manzanni wa inna muhammadan ursila ilaihi mithla ma ursila isa muhammad kuma an aiko zuwa gare shi kamar yadda an ka aiko zuwa ga isa wastadriqu bi rasulin wahidin gaskata manzo guda tasdiqu li jami'i rusul gaskatawa ne ga dukan manzanni iz yasduqu yusaddiqu ma yaquluhu eh, lakum muhammad domin wato abinda muhammad ke gaya muku yana gaskatawar abin da yake faɗa muku wala taqulu talasa kada ku ce abin bautawa uku ne Allah da Isa da da Maryam da uwar shi Maryam ko kuma da abin ruh eh, in tahu khairul lakum ku hanu da ku bar wannan abu wato in tahu an zalika wato ku bar wannan wa atu khairan ku zo mu alke wato ku zo mu wani khairul lakum yahi muku da gare shi wa huwa tauhidu lillahi shine ku kadaita ubangiji wal iqrar bi ubudiyyati isa ko iqrari cewa isa bawan Allah ne innamal lahu ilahun wahidun wato Allah wato abin bautawa ne kawai wahidun wanda an guda subhanahu wato kenan ba jiki ne irin namu wanda yake yana bukatar shi aure ya samu da ba subhanahu an yakun lahu walad ya tsarkaka an an yakuna lahu walad shi zan yana da wani da ya samu gare shi ya tsarkaka daga wani da ya zan gare shi lahu ma fi samawati ma fil ardi shi adda duk abin da a cikin samai kuma da abin da a cikin ƙasa isa yana cikin ƙasa ko yana cikin sama bai hita daga cikin bauta ba kenan eh, khalqan shi ya halitta duk abin da a ciki wa mulkan kuma ya mallake su wal mulkiya tunahin eh, bunuwa wato mallaka tana tana tana korewa yantuwa domin danka ba bawanka bane tunda Allah ya ce komai bayansa ne ashe bai da ɗa kenan wa hadhihi shahadatu llahi li muhammadin wannan ita ce shaida Allah ga Muhammad ala sidqi ma yubayyinu ga gaskiya abin da yake bayyana shi na kun gare ku min sifati Isa ne sufofin Isa wa min da'awatikum ila ila millati kuma da kiran da kuke yake yi zuwa ga addinin sa al-islamiyya wato addinin aqida shi ta musulunci wato kamar yadda cikin bible ana cewa abin nan shi abin nan kwamfata in ya zo zai gaya muku labari na kuma zai gaya muku labarin ubangiji wanda yake ni yanzu ban iya gaya muku wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zan mai shaida wa ala zalika bisa ga haka nan أن يستنكف المسيح ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا to lan yasan kifal masihu wato shi masihu kansa ba shi kyamar an ya kuna abdullahi a ce masa bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'iku waɗanda na kusa jibril mika'il azra'il abin nan malik rilwan nakiri da munkar waɗannan su ne mala'ikatul muqarrabin goma kowannen su bai kyama a ce masa bawan Allah inda Allah la yasankihuna ba su kyamar an kunu abidan su zan bayi wa hadha min asan al yana daga cikin wato istidradi kana cikin magana ta jawo wata ka ci gaba da ita wato abin nan zakara ko zikira lirraddi ala man za'ama annaha Aliha wato wannan an yi an ambaci waɗannan mala'ikatul muqarrabun wato don a yi raddi ga mai cewa su ma abubuwan bautawa ne au banat la koko ayan Allah ne kama kama rudda bima qablahu ala nasara kama yadda an kai raddi da abin da gabanin wannan na cikin ayar wato akan nasara azzaimina zalika wanda ke cewa Isa dan Allah ne ai Isa ibnullahi haka nan kenan masu cewa mala'iku ayan Allah ne su ma sun yarda bayan Allah ne ba su kyamu a ce musu bayan Allah kun fahimta ko to ci gaba wa man yastanki duk wanda ya kyamar an ibadatihi yace shi bai son a ce masa bawan Allah sai da Allah yake so wa yastakbiri girman kai daga cewa shi bawa ne wasa ya shirum ilai jami'a Allah zai tara su gaba ɗaya ranar kiyama shi musu abin ya shi musu hisabi amma allazina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum من فضله وأما الذين استنزفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا fa'amman da zai na amanu amma waɗanda sun ka imani wa amilu saliha sun ka aikata ayyuka na ƙwarai wa fihim ujurahum Allah zai cika musu da su ay thawaba amalin lada ayyukan su wa yaziduhum min fadli kuma ya ƙara musu daga kyautarsa daga falalarsa karimcinsa ya ƙara musu mala ainun ra'at abin da yake babu wata ido wadda ta gani wala uzunun sami'at babu wani kunne wadda ta ji wala khatara ala qalbi bashar ba wanda ya tunanin abin ma yadda yake idan Allah na baka abin da yake ba mai iya tunaninsa ko ba wanda ya iya ganinsa to shi ya za ka isa manta shi to wa amma alladhina sankahu ko wa amma alladhina sankahu amma duk waɗanda sun kai kyamacewa su ba bayi bane wastakbaru sun kai girman kai daga bauta masa fa yu'adhibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi muliman huwa azabun nar shine azabar wuta wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan kuma ba samu wani masoyi wanda ke tunkuɗe musu azabar ubangiji wala nasira ko wani mai taimako yamna wanda zai hana su sun mana da ta wannan ya kamata fasli na ci gaba ya anna rabbikum wa nuran to sun mana da jami'an nasu bayan haka nan yakire dukan mutane ala tabaqatihim wato ga uh, abin nan kasusuwan su mu'minnai da masu shirki da ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara wa ashhadahum ala qawli shaidar da su ga magana sa da yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ku na cewa annabi muhammad manzo ne daga Allah wanda ke kiran jami'an nasu zuwa ga musulunci burhanin min ربكم babu wawin nan ga wawin nan yasa min rabbikum alaikum wato abin zuwa gare ku huwa nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina ko mun saukar muku wani haske mai bayyana wa hanya wato shine qur'ani ya ku jama'a ko ku yi imani ko ku imani to ci gaba الله طريقه أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما tofan to fa ammal ladina amanu billahi wadan sun kai imani da Allah wa tasmu bi sun sun kai riko da shi wato sun ka nemi tsarin kansu da abin nan da yan hukunce hukuncansa wa sai yadkhulun fi rahmati zai shigar da su cikin rahamashi cikin wata rahama ta daggare shi wa fadanin da wata kyauta ta daggare shi wa ya hadihim ila siratan mustaqima kuma yana shiryar da su hanya wadda al miƙaƙa zuwa gare shi abin nan da mutakan hanya mai kakkawa ko dinin islam shine addinin musulunci ila hunan ta hada shahadatu la zuwa ga nan shaida Allah ta kare wato ta tabbatar da Allah annabi allati shahida biha wanda ya shaida da ita da sirikin nubuwati muhammadin wa risalati kuma da shaida da manzancin shi linnas zuwa ga mutane wa huwa akhiru ta'liqi kuma wannan shine karshen ta'liqi ala qawlihi ta'ala fi surati sura cikin wannan sura da anka ce na anzalna ilayka ilaykal kitaba bil haqqi ila qawlihi wa kana la bi kulli shay'in muhida eh, wanda ya gabata kun san ta'jibi ne kun gane ko to ci gaba Ya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر ويحولهم بيان يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم to wannan shine karshen taqibat don haka yace wa qawluhu ta'ala magana shi da yace yastabtunaka fil kalala wato suna yi ma fatawa wato ga dai wanda ya mutu bai bar asali ba bai bar reshe ba sai dai yi fika-fikai kenan kul ka ce Allahu yubtikum fil kalala Allah yana yi muku fatawa yana muku bayani wato ga wanda ya mutu bai bar asali ba bai bar uba bai bar kaka bai bar da bai bar jika ba in mur'um halaka in wani mutum ya ya mutu laysa lahu waladun bai da da wa huwa kalala shi ya ya mutu kalala kenan Eh, wala hu ukhtun amma yana da yar uwa min abu ko ya ko ko abiya don an yi magana akan liummiya can baya wala hanis atar ita yar uwa tana da rabin abin da ya bari inda yawa ne suna da sulsani don haka yace wa huwa ai al akhu kazalika dan uwa dan uwa shi wanda yake shakiki ko abi wannan shi ya risuha wato abin nan yana gadon yana gadon ta wal afu kazalika wata dan uwa shi ko li abi zai gadi yar uwa shi in ta mutu jami'a ma tarakat ita shi in ya mutu sai ta gadi rabi amma ita in ta mutu babu kowa sai ya gade duka eh kun fahimta ko in lam yakul laha walad in ba ta da da sai duk ya gade ta wa in kana laha walad wa in kana laha walad amma in tana da da zakarun wanda annamiji wala shay alahu dan uwa bai da komai aw unsa ko ko in ta mutu ta bar qiyamace falahu fadalu ma an faladun an nasibiya wa fadahu ma fadala an nasibiya yana da abin nan abin da ya rage daga rabon wannan diya da sauran magada walau kanat li ukhti da yar uwa ta zama awul akh ko dan uwa ya zama ummin na wajen uwa ne ba da wajen uba ba wajen shi in uwa da uba ba fa fardu su wannan da shi yi dai bisa shidda kamar ta kaddama awwal sura kamar yadda ya gabata farkon sura wa in kana tasnataini in yan uwa mata sun zan biyu wato kai ko li abai guda biyu ba sa ida ko abin da yafi yawa li'annaha nazala fi ko fi jabir domin wannan ta sauka ga wani sahabi da ake ce ma jabir wa kar mata an akhwatin ya bar yan uwa na shi mata da yawa falahu masum sa'in to yan uwa biyu mata ko abin da yafi biyu yawa suna da biyu bisa uku min mata rakal afu ga abin da dan su wanda ya mutu ya bari wa in kanu in magada sun kazan ikhwatan wato yan uwa rijalan wani sa'a maza da mata sulki duk kuma daraja guda shi kai ne ko li abbai ne walil zakari min saladul unsayni aba namiji rabon kacin rabon mace biyu kun fahimta ko amma in ya zan shakiki na nan li abi bai gado in akwai shakikiya mace guda sai ta dauki rabi in ya so shakin li abi ya dauki saura da asibci wallahu bi kulli shay'in yubayyinu Allahu lakum an tadillu wato Allah na bayyana muku hukunce hukuncensa an tadillu don kada ku bace ko kuma Allah na bayyana muku shari'un addininsa shari'a addini kun ga garban gado ma addini ne don in ba ku yi haka nan ba an ce za a yi muku azaba fiye da wanda ake muku in kun ba sallah hmm? eh nan wuta tun daga nan duniya eh shara'i adinikum eh aiwa a kashe guda kun ko wato Allah ta lillu wato Allah yana bayyana muku don kar ku bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi wa daga ciki akwai gado wara wa shaykhan bukhari da muslim sun ruwaito anil barra'i annaha akhiru ayatin nazala min al fara'id wajen gado kun ga kenan ayoyin gado duka uku waɗancan biyu da wannan guda duk littafin gado bai wuce su ba hmm. wa hiya sura taqibu sannan kuma bayyana Allah lakum an talillu wallahu bi kulli shay'in alim wato taqibi ne ga surar duk gaba dai wato ƙarin bayani ne lima taqaddama fi awwaliha min ayatil mirath kun fahimta ko cewa ya بقوله تعالى سورة تفارة دتشوا يا أيها الناس تقول ربكم Allah بقوله an ta لكم Allah na bayyana نبين نامك ku بأتي wallahi bi kulli shay'in alim da shi ta kare wa hadha mislu qawlihi ta'ala wannan ya daidai da magana ubangiji da yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah ko yi tsoron Allah ya sanar da ku wa fiha ma yahfazu lil ummati kiyana cikin wannan sura akwai abin da ke tsare ma al'umma eh, abin na rayuwarta wa qiwa muhada tsayuwarta wa yarfa'uha ala man siwaha kuma zai dauka ta bisa ga wata al'umma wadda ba ita ba yan sun rike yadda yadda Allah ya hukunta wa suratu ita wannan sura ishtamala ishtamala awwaluha ala kamali tanzuhillahi ta'ala ya tattara akan cewa ubangiji ya tsarkaka daga duk abin da annan kasa wasu a tukudarci da abin nan kuma yalwatar ikonsa wa akhiru ha karshen ta kuma ishtamala ala bayani kamalin ilmi ya tattara akan kamala ilmi farko kamala ikon yi karshe kamala abin ilmi wa hadani wato ikon yi da sifa ilmi alwasfani su ne sifa biyu bihi ma tabbatatin rububiya da su rububiya ta samu kun fahimta ko wani uluhiyya kuma da uluhiyya domin wanda adda rububiyya kuma ya tilasta yana da uluhiyya kun fahimta ko wal jalal sannan kuma da iko wato ba da tsoro wal izzatu kuma da izza kamala abin na iko wa bihi ma wato da jalala da izza koko da ilmi da da da da kudura yajibu an ya al-abdu munqadan da su yake wajaba ga bawa ya zan ya jawo littakalifi ga abubuwan da Allah ya aza masa walhamdulillahi rabbil alamin kun ji sura